This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. kai tsaye waɗanda ke zaune a jamhuriyar Nijar ana iya kama wannan tasha ta gidajen rediyo amfani FM da sarauniya da fara'a da kuma Nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Assalamu alaikum kuma barkanmu da hantsi. Jummai Ali. Tare da Kabiru Fage. Da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Grace amdu za ta gabatar da shirin kainuwa kamar yadda aka saba a kowace ranar Litinin. Kafin ku ji shirin kainuwar jakadar Najeriya a ƙasar Saudi Arabia, Abubakar Shehu Bunu zai gaya mana ko an samu wani ci gaba dangane da batun maniyyata aikin hajin bana mata da aka maida a saboda matsalar muharrami ko visa. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin irin rahotanni ko sharhin da wasu jaridun ƙarshen mako na Najeriya suka mai da hankali a kai. da kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai to amma za mu fara ne da labarin duniya jama'a assalamu alaikum ga labarin duniyar jami'ai a najeriya sun ba da rahoton cewa wasu yan fashi ne suka buɗe wuta da bindigogin sarrafa kai a wani kofar masallaci da ke garin dogon dawa kaduna arewacin najeriya mutane ashirin ne suka halaka an kai harin ne da safiyar jiya lahadi wani jami'a ayyukan ceto da ke zaune a yankin ya shaida a kamfanin dillancin labarai na associated press cewa yan bindiga sama da hamsin ne suka je su ƙauyen da kwanaki suka kewaye shi waɗanda aka kashe an ci sun ce suna kan hanyar su ce ta komawa gida bayan sallar asuba babu dai wata ƙungiya da ta yi kirarin ɗaukar nauyin kai harin jiragen saman yakin isra'ila sun kai hare-hare a kan wuraren da ake zargin falastina na amfani da su a zirin gaza wajen harba rokoki zuwa isra'ila mayakan falastina biyar sun halaka cikinsu har da wanda ake zargin shine jagoran kungiyar salafa mai dangantaka da kungiyar alka'ida jami'an kiwon lafiya a zirin gaza sun ce harin farko na jiragen saman yakin isra'ila sun kashe mayakan falastina guda biyu da shi kansa kwamandan mayakan salafawan a arewacin gaza hari na biyu kuma an kashe ɗan jihadin falastinu guda da jikkata wasu falastinawa da ke kan babur a kudancin zirin gaza jiya lahadi da safe amma hari na uku shine ya fi jikkata mayakan falastinawa to daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc ake sauraron labaran nan 'yan majalisar zartarwar ƙasar tunisia da musulmi ke da rinjaye sun amince da gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a watan yuni mai zuwa a zaman wani ɓangaren sauye-sauyen demokuraɗiyya da ake shirin aiwatarwa domin samun daidaituwar ƙarfin fada'aji a wakilcin jama'a tsakanin shugaban ƙasa da wakilan majalisar dokoki wata sanarwa da ta fito ta haɗin gwiwa ta majalisa da ɓangaren zartawa na cewa majalisar zartarwa karkashin jagorancin jami'ar islama ta hada na cewa za a gudanar da babban zaɓe ne a ran 23 ga watan yuni mai zuwa a kuma gudanar da zagayen fidda gwani a ran 7 ga watan yuli ana buƙatar samun amincewar daftarin wannan yarjejeniyar daga majalisar tsara mulkin tunisia da yanzu ke ƙoƙarin samar da sabon kundin tsarin mulkin ƙasa. An ci gaba da yakin neman zaben shugaban Amurka tsakanin shugaba mai ci yanzu Barack Obama da mai neman karɓe kujerar na jam'iyyar hamayya ta Republican Mitt Romney. Kowanne a cikin suna ikirarin shi zai sami nasarar ganin yadda ake gudanar da muhawara a tsakanin wakilan mataimakin shugaban ƙasa talatar da ta gabata. Babban jami'in da ke kula da yakin neman zaben bangaren shugaba Barack Obama mr david axelrod ya ce hakika muhawarar talabijin zagaye na biyu da za a gudanar a birnin new york talata mai zuwa za ta bai wa barack obama damar yin karin bayani da karin haske a kan manufofin gwamnatinsa da hakan zai taimaka masa samun karin goyon baya fiye da muhawarar farko da suka yi shi kuma babban jami'in da ke kula da gangamin yakin neman zaben mitt romney ed gillespie ya mai da matani ne da cewa ko shakka babu tsohon gwamna kuma ɗan takarar jam'iyyar republican mitt romney zai ci gaba da samun nasara a wannan muhawara ta biyu domin zai samu karbuwa daga amerika masu kada ƙuri'a. labaran duniya kenan kuka gama je jakadan najeriya a ƙasar saudi arabia abubakar shehu bunu yana ɗaya daga cikin tawagar da kakakin majalisar wakilan najeriya ya jagoranta wajen zanta da hukumomin saudi arabia akan batun mata ta aikin hajin bana da aka maida a saboda matsalar muharrami madina dauda ta zanta da jakada bunu akan ko an samu wani ci gaba tun bayan ganawar da suka yi da hukumomin saudiya sai ya ce to alhamdulahi kamar yadda kika sani abubuwan da muka bukata wajen su cewa na daidai wayannan mata da aka mayar najeriya muna son insha allahu a dawo da su su samu yin wannan hajji na wannan shekara wanda yake a labarin da nake samu insha allahu wayannan mata sun fara dawa wannan kasa mai tsarki wasu suna madina a halin yanzu an ƙara kwanakin vizan kenan sun ba mu tabbacin dama za su yi magana da ofishinsu na abuja ko da akwai wasu masu matsalar biza ko kuma maharamai wanda yake na samu labari an an shi fasfot ɗin wasu domin a gyara waɗannan kurakuran da aka yi kuma sun ba mu goyon ba su ofis nasu na abuja da kano na ƙasar saudiya wayanne jihohi da wayanne jihohi ne yanzu aka samu maido matan na samu labari akwai jihar zamfara da sokoto da kebbi da kano da katsina da jigawa insha Allah matan sun fara dawowa na samu labarin an rufe hanyar shiga madina to alhazan yanzu da ba a gama kwaso su ba za su je madina kuwa insha Allah za su tafi domin idan suka zo suka sauka hilin jirgin sama na jidda za a ɗauke su da motoci a kai su madina da insha Allah kenan ta jirgin sama ne aka rufe jiya sha biyu na dare suka rufe ta hanyar jirgin sama ga alhazai ambasada yaya kimanin yawan alhazai da aka ɗebo daga najeriya zuwa ƙasa mai tsarki to a halin yanzu mun samu mahajjata da aka ɗauko daga najeriya zuwa wannan ƙasa fiye da dubu saba'in wanda yake ke ga in aka yi lissafi zai kama wajen kashi tamanin cikin ɗari na adadin alhazan insha Allah sun shigo wannan ƙasa yaushe ne ake sa ran kammala kwaso su to in Allah da muna fatar nan da zuwa sati guda in Allah da za a kammala kwasar dukkan alhazan Najeriya insha Allah ba za a makara ba tunda an ce 21 ko 22 ne za a rufe filin jirgin jidda in allah da saboda ke ga masu jiragen da aka sa kuma mutane ne masu kokari da kwazo so muna in allah da kafin wannan lokacin dukkan alhazanmu na najeriya 95 da kuma 850 za su zo wannan ƙasa insha Allah. yanzu idan na ce kai bayani ra'ayinka na game da jigilan alhazai na bana ya za ka ce to gaskiya na yaba da su masu jirage din da suka yi wannan jigila ta wannan shekara domin tun da aka fara ba mu samu wani tangarda ba na wani jirgi ko ya samu matsala ko kuma an karkatar da shi maimakon ya ɗauko alhazan najeriya ya je wata ƙasa mun yaba da wannan aiki da suka yi na wannan shekara abin da dai muke kira kuma muke roƙon allah ya sa wajen komawa kada a samu matsala ga wannan aiki insha allah jakadar najeriya a ƙasar saudi arabia abubakar shehu bani kenan yanzu sai a shakata da wannan waka ta audu karen gusau kafin ku ji shirin kainuwa. Zai ya girbe an yanke mai sannan sauraro kada mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu lokaci ya da za a saurari shirin kainuwa da shan Allah. Masu saurare barkama da warhaka da fatar an wayi gari lafiya Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin. Idan kuna biye da mu shirin kainuwa yana birnin tarayya Abuja inda wakilinmu Nasiru Adamu Ilhikaya ya mana hira da Malam Aliyu Yahaya mai zane-zanen jaridar Daily Trust. Malam Aliyu yana bayani kenan kan yadda ake har hada kaloli lokaci ya kwace mana inda kuma za mu dora kenan yau. Ka ruwan ɗorawa da bulu hmm. zai koma kore wato ba a ma bukatar sai an nemo kore idan aka hada waɗannan kaloli biyu shi za ka samu ja da ruwan ɗorawa za ka samu ruwan goro ko kuma kwatankwacin ruwan lemo orange color ya ake aka gano wannan basira ce ta haɗe haɗen so gaskiya nazarin kimiyya ne domin yadda allah ya yi mutane kowa da kake gani za ka ga ko ya ko ya so an raba su gida biyu akwai waɗanda sun san kala idanunsu yana gane kala ta wata basira ta cikin kwakwalwarsu in san gaza ce wannan kala kaza ne wannan kaza ne akwai kuma group na biyu waɗanda su in ka nuna masa eh, eh, eh, kalar ja ko kalar kore ko wata kala zai ce wallahi shi duk ɗaya yake ganin su shi bai ma san bambanci ba to sannan kuma in ka duba kuma gabaki ɗaya cikin waɗanda suke da nazari akan kala ko suke da tasiri ɗin za ka ga cewa ko ka ƙi ko ka so akwai wata kala da ta kwanta ma a ranka wannan mun koma ɓangaren kimiyya kenan scientifically eh. dole akwai kalar da kake so wani ba zai iya gane ba amma sai ka je ka zauna ko kamar yanzu da kake dinnan ka je ka kirga iya kayan da kake da su na sawa za ka ga akwai wata kala ta fi yawa a ciki to wannan kalar ita ce kalar da ka shaku da ita wato za ga wani ya fi son fararen kaya yawwa wani ya fi son ah, ka koraye da sauran irin wannan mm. eh haka sannan amma akwai kala kuma waɗanda yake jinsin mata su kuma suka fi so su suka fi so mm. kamar purple mm. kamar orange da sauransu pink wannan kalolin mata ne da blue waɗannan kalolin mata ne mm-hmm. yawanci mata kalolin sai in ga misali in ma bari mu tun da mun dan koma dan gefe kaɗan watakila za a ce bakar mace ga kayan da za su fi dacewa da ita fara kuma ga kayan da za ta fi sawa su mata kyau eh wannan gaskiya ra'ayi ne <laughs> ra'ayi ne to akwai abin da ake kira contrast kalan da za ka sa wata ta fito da wata eh yanzu idan kai background ɗinka ka shafe shi da farin fenti kamar dai allon karatu hmm. na aji ai za ka ga baki ne sai a a rubutu da alli farin alli eh, to kaga wata wannan bakar ta taimaka ta fito da farin allin ya fito man kai rubutu da farin fenti ko da alli akan farin fenti kaga ba zai fito ba zai fito ba ko kai rubutu da bakin gawayi akan bakin allo kaga rubutun ba zai fito ba haka to haka abin yake to wai shi kaman ka ruwa kan wani kala ne to ruwa kaman wanne kenan wato idan muka ɗauki ruwa a matsayin farin fari ne misali ko mm. abu ne mai haske haka eh. shi yasa watakila zan ga kamar in an samu kamar aka zuba jini ko eh. wani abu ja a cikin ruwa eh. sai ka ga jan bari sa ya samar da wata kala ta daban ba to ya danganta da yawan ruwan domin shi ruwa ya danganta da lokacin ma da ka gan shi kaga misali in ruwan rafi ne mm. idan ka je da daddare ƙarfin ruwa hasken shi ya fi na sama ban gane ba idan ka je da daddare zaka ga ruwa yana haske shi kaɗai yana sheki, abin eh. yana sheƙi eh zaka gani yana sheki. har ka ga kamar ya fi na sama hasken saman ne ya sauka a kan ruwa amma da rana idan ka je kuma zaka ga ruwa ya duhu sama kuma ta haske to lalle aliyu kaga mun samu karuwa <laughs> ta bangarori daban-daban akan wa'annan kalolin naga kuma misali kamar za a yi fentin sabon gida mm. ah, ko ma wani fenti za a yi sai an fara yin farin fenti mm. sannan sai a ɗaura wani fenti a kai me da wani abin da yake janyowa shine prime kenan ana kiransa prime shi wannan saboda shi abin da ka zo kai fenti a kan shi yana tsotsar fentin ne mm. tun da ruwa ne to akwai iya yawan wanda zai tsotsa in ya tsotsa duk wanda ka zo ka shafa mashi kuma zai zauna a zauna lafiya <laughs> amma in bai gama sha ba eh. in ka kawo kamar bulu ka fara shafawa zai yi maka dabare dabare kamar ka kawo fari ka shafe shi bai daya da kanka in ka zauna ka ga inda yake neman alamar a kara mai wani fenti in ka kara mishi to shikenan ka gama yi masa shimfiɗa kenan sai ka zo ka shafa kuma wanda kake so din ya fito sai ya fito to aiko abin sai ka ce ba wahala malam aliyu To babu shakka mai sauraro zai so ya ji ko ana koya irin wannan sana'a zane-zanen takala a makaranta inda kuma za mu tashi kenan a shirinmu na gaba. Kafin na a madadin bakon namu Aliyu Yahaya mai zane-zane na jaridar Daily Trust da kuma wakilinmu Nasiru Adamu Ilika da ya mana hira da shi sai kuma Kibahiro Diodone da ya daidaita saucin shirin alheri ke cewa Allah bamu lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. kuma Dalla yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da wasu rahotanni ko sharhin da wasu jaridun Najeriya na ƙarshen mako suka mai da hankali a kansu. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Mai magana Muhammad Ahmad Idris, ɗan Nijar mazaunin Kabuga. shirin jaridun najeriya na karshen makon wannan satin zai fara ne da jaridar the nation da kuma labarin da ke cewa uwar gidan kakakin majalisar dokokin jihar oshun da aka sace ta ta samu kanta daga baya yadda ya hajiya mu bat salam wadda aka sace a ijigo da ke cikin jihar oshun waɗanda suka sace tam sun sake ta ne a garin ilaro da ke cikin jihar ondo amma fa sai da aka yi ba ta kashi tsakanin su da yan sanda ita ko jaridar national miro ɗaya daga cikin labarin da ta yi masu ɗaukar hankali shine cewa sauran sati guda a gudanar da zaben jihar ondo yau dinnan ne gaggan jam'iyyar acn ciki ko har da shugabanta na ƙasa ce bisa kande da tsohon dan takaranta na kasa malam nuhur badu da asuwa jubal ahmed tinubu na cikin son farko da suka hallara wannan jihar domin gudanar da kamfe din karshe. jaridar tribune ko ɗaya daga cikin labaran da ta yi masu ɗaukar hankali shine wanda ce shirin da 'yan arewacin najeriya suka fara na tsayar da gwamnan sulamido da gwamnan jihar rivers rotimi amechi takarar shugaban ƙasa da mataimakinsa ya yi karo da matsala domin ko jarida ta ce ta jo daga majiya mai tushe cewa ziyarar da gwamnan rotimi a ya kai fadar shugaban kasa kwanan nan ya shaida wa shugaba johnson cewa ya fita daga cikin wannan tsarin yayin da jaridar vangard na karshen mako labarin da ta baiwa muhimmanci shine wanda ta ambato farfesa ango abdullahi na zayyana dalilan da ya sa yan arewacin najeriya ba za su sake da da shugaba jonathan ba wani irin tanadi ne hukumar zaɓe ta yi domin zaɓen jihar ondo da za a yi ranar asabar mai zuwa wannan shina ɗaya daga cikin labaran da ke shayin farko a jaridar dison jaridar ta ce yan najeriya sun zo ido suyi su yi kallo domin ko wannan zaben yana cike da kalubale ga hukumar zaben kasa ta kwaje da gajin na karshen mako cewa ta ya shayan farko yan kabilar ibo mazauna birnin iko sun ce ya kamata a masu yawan gutsuru tsoman nan game da kalamin da marubucin nan dan kabilar ibo ya yi farfesa cino a cebe akan rawar da marigaci a walawa ya taka a yakin basasa na su daina wannan batu haka nan idan dai suna son zaman lafiya shirin jaridun najeriya na karshen mako na wannan satin zai kammala ne da jaridar daily trust wanda daya daga cikin labarin da ta yi ko masu daukar hankali shine wanda ta ce fadar shugaban kasa ta mayar wa majalisun kasan nan na wakilai na dattijai martani domin ko jaridar ta ambato da todoyin okukwe mai taimakawa shugaba jonathan a harkokin jama'a na yau da kullun na cewa bai ga dalilin ta da jijiyan wuya da majalisun biyu ke yi ba game da kasafin kuɗi da shugaba jonathan ya gabatar gaban majalisun ladan ibrahim ayawa murya amurka daga lagos a nigeria mun gode ladan masu sauraro muna kuma fatan za a gaface mu a saboda ɗan kuskuren da aka yi tun da farko Yanzu ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari a kan faifai. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Muhammad Ahmad Idris ɗan Nijar mazaunin Kabuga a jihar Kano a tarayyar Najeriya. A yau ina so in bayyana farin ciki na dukkan al'umma ƙasar mu ta Nijar dangane da nasarar da Allah ya bamu da muka doke ƙasar gina da cibiyu ba ko ɗaya a birnin yamai hakika wannan 'yan wasa na na ƙasar mu ta sun taka rawar gani gwamnatin ƙasar mu shine ta cika musu alkawuran da ta ɗauka musu tun kafin a buga wannan wasa na cewa ta kudi har sai miliyan ɗari uku don a wa 'yan wasa domin su taka rawar gani kuma wannan nasara da muka samu muna addu'a ubangiji allah ya sa tafiyan nan da za mu yi karo na biyu to ubangiji Allah ya sa wannan tafiya mu ɗauko wannan kofi da yardar Allah na gode sashen hausa na muryar amurka ni ne muhammad ahmad idris ɗan nijar mazaunin kabuga a tarayyar najeriya Assalamu alaikum sashen hausa muryar amurka mai magana abdullahi usman wanda aka fi sani da baba dan baje wanda ke zaune a hausari lamusawa a garin maiduguri muna muku kyakkyawan fata game da wannan ra'ayi da kuka ba mu dama mu tofa albarkacin bakin mu yanzu muna so mu yi tsokaci game da irin abubuwan da jtf suke a maiduguri da allah mun najeriya da ma na kasashen afirka da allah da annabi ku taimaka ku sa baki a fitar da jtf a maiduguri saboda cin mutuncin da suke wa mutane ya wuce tunani na gode mai magana abdullahi usman wanda ta sayo da babu ga alamusawa da ke hausari a maiduguri na gode yanzu assalamu alaikum sashen hausa murya amurka mai magana muhammad a mai nasara daga cikin wada zaria don allah ku isa min da wannan ta'aziyya ta ga mutanen dogon dawa da ke karamar kuma birnin gwari jihar kaduna game da abin da ya shafe su na tashin hankali wa'anda suka mutu allah ya gafarta musu kuma ni shawarar zan ba gwamnati irin wannan abubuwa da ke faruwa na rashin tsaro domin su ma'aikata jami'an tsaro sun gaza ba za su iya tsara al'ummar najeriya ba shawarar da likitoci suka bayar ita ce mafita inda ana bukata gaskiya a bar kowa ya mallaki makamin kare kansa domin su wani 'yan ta'adda da suka mallaki makamai ta bayan fage su sun san cewa jami'an tsaro ba za su zo wajensu ba kuma mutanen za su je su ta'addanci sun tabbatar cewa ba makamai a hannun su shi sa za su je gaba gaɗi su abin hankalin su a kwance kaga mutum ya je ta'addanci ya aikata ta'addanci awa uku awa biyu awa hudu hankalin su a kwance na aikata abin ya san cewa ba wani jami'in tsaron da zai zo ku kuma da yake wannan ta'addanci ya san ba ku da makamin da ku ku to shine mafita a bar kowa ya mallaki makamin da zai kare kansa domin me domin su da kansu masu aikata ta'addanci in sun san kana da makami za su ji tsoron zuwa kamar dan fashin da zai zo kan titi ya awa ɗaya yana fashi ya san cewa jami'an tsaro lallacewa su ta kai ta inda ba za su zo su far musu ba to haka kuma ku mutanen da aka aka farwa sun tabbata cewa ba ba kamai a hannun ku shi sa suke abin su hankali a kwanci saboda haka ni shawarar zan ba gwamnati a bar jama'a su mallaki makaman kare kansu domin me domin ita rayuwa kwa ɗaya ce in ta tafata ta tafi kenan kuma wannan abu an kasa shawo kansa mai magana Muhammad A mai nasara daga tun wada zaria kafin mai sallama ga labaru amma a takaice. jami'ai a najeriya sun ba da rahoton cewa wasu 'yan fashi sun bude wuta da bindigogin sarrafa kai a kofar masallaci da ke garin dogon dawa kaduna arewacin najeriya mutane ashirin ne suka halaka an kai harin ne da safiyar jiya lahadi wani jami'in ayyukan ceto da ke zaune a yankin ya shaida a kamfanin dillancin labarai na associated press cewa 'yan bindiga sama da hamsin ne suka je ƙauyen suka yi masa ƙawanya suka kuma yi wa gonakinsu ƙawanya waɗanda aka kashe sun ce suna kan hanyar su ce ta komawa gida bayan sallar asuba amma dai babu wata ƙungiya da ta yi kirarin ɗaukan nauyin kai waɗannan hare-haren jiragen saman yakin isra'ila kuma sun kai hare-hare a kan wurare da ake zargin falastinawa suna amfani da su a zirin gaza wajen harba dokoki zuwa kan isra'ila mayakan falazinawa biyar sun halaka cikinsu har da wanda ake zargin shine jagoran kungiyar salafawa mai dangantaka da kungiyar alkaida yan majalisar zarsawa a ƙasar tunisia kuma da musulmi ke da rinjaye sun amince da gudanar da zaben shugaban kasa da na yan majalisar dokoki a watan yuni mai zuwa a zaman wani bangaren sauye-sauyen demokuraɗiyya da ake shirin aiwatarwa domin samun daidaito karfin faɗa a a wakilcin jama'a a tsakanin shugaban kasa da wakilan majalisar dokoki wata sanarwa da ta fito ta haɗin gwiwa majalisa da ɓangaren zattawa na cewa majalisar zattawa ƙarƙashin jagorancin jami'ar islama ta inhada za a gudanar da babban zaben ne a ran 23 ga watan yuli mai zuwa a kuma gudanar da zagayen fidda gwani a ran 7 ga watan yuli ana buƙatar samun amincewar daftarin wannan yarjejeniyar daga majalisar tsara mulkin tunisia da yanzu ke ƙoƙarin samar da sabon kundin tsarin mulkin ƙasa. To a gaishe ka masu sauraro ƙarshen shirin wannan hatsi kenan sai kuma da la'asar idan Allah ya nuna mana. Yanzu dai na misalin karfe uku da rabi ne na dare agogon Washington DC. Kuma a madadin sauran abokan aiki ni Jummai Ali nake fatar a wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.